To assalamu alaikum uh, barkanku da wannan lokaci barkanku da safiyan ah, sabon shekara uh, ah, ine ma kowa fatan alkari a daidai wannan lokaci da fatan kowa na na cikin ƙoshin lamin lafiya uh, kada ku manta suna na yau sai na dawo uh, wannan bidiyo da zan yi akan matasa ne akan kuma shugaban ƙasa uh, matasa na tabbata cewa suna ba da gudunmawa sosai akan wannan mulki da ake ciki na makuraɗiyya mai girma shugaban ƙasa akwai wanda ya iya kira mai girma shugaban kasa a taimake shi da girma shugaban kasa akwai wanda ya iya zane da girman shugaban kasa wannan sabon shekarar a sa musu hannu a taimake su da girman shugaban kasa matasa da dama akwai wanda suka iya sana'o'i da dama ba su da wanda zai iya taimaka musu da girman shugaban kasa a duba matasa mai girman shugaban kasa akwai inda suka gama karatu ga kwalayen nasu a hannu amma babu yadda za su yi mai girman shugaban kasa a duba su a wannan shekara mai girma shugaban kasa mulkin nan kada ya manta da matasa matasa sun ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari akan wannan mulki mai girma shugaban kasa wannan sabon shekara Allah ya sa an shige shi a sa'a mai girma shugaban kasa wannan sabon shekara Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa hanyar ci gaban daurewar ayyuka a cikin Najeriya kenan mai girma shugaban kasa wannan sabon shekara da muka shiga Allah ya sa mun shige shi a sa'a da juyo bangaren halin da arewacin Najeriya take ciki mai girma shugaban kasa kada a manta da matasa matasa sun ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari irina irina muna da yawa